لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا رانا تقوم الشاترة شب قوة رمضان من البركة دبود أربعمية لثلاثين كما أبن دامك يسويو shine mu ɗauko bayani cikakke kan i'tikafi ganin cewa lokacin shiga i'tikafi yayi wani lokaci ake shiga i'tikafi bisa bayanin malamai me ake nufi da i'tikafi kwanaki nawa ake a i'tikafi me da me ya haramta ga me i'tikafi akwai mu'takif da mu'takaf da i'tikaf mu'takif me i'tikafi mu'takaf inda ake yi i'tikaf ita kanta ibada din to ta yiwu mu yi wannan bayanin yau in mun gada bukata mu jinkirta sai gobe ya zamanto shi kawai za gana zalla a kansa dalili saboda akwai alkawari ce cewa za mu taɓo kissa na tarihin annabi dawud annabi hud da kuma annabi salih sannan kuma za mu shiga annabi lut a yau na fatan gane ko to da haka za mu dan jinkirta in ya so mu dan taba abin da ya sauka nan i'tikafi sauran mu kammala gobe Allah ta'ala ya so saboda kila ko masu jin shiga kila gobe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول النبي لوط سنكر نوح للمرسلين حكى mutanen نوح حكى mutanen kuma Lut a yanzu Allah saboda mun riga mun bayyana a baya cewa ƙaryata manzo ɗaya na wajabta a ce an ƙaryata manzanni gaba ɗaya kuma arabtum da haka nan sai malik ke cewa yaqulu ta'ala mukbiran an abdihi wa rasulihi lutun alaihi salam Allah yana ba da labari ne dangane da bawansa annabi Lut Allah ya masa aminci shine kuma Lut dan harana dan azara sunan shi kenan shi dan dan uwan annabi ibrahim ne ana kiransa lut ibn haran ibn azar ku ji da kyau dan haka tsakanin annabi lut da annabi ibrahim dangantakar ita ce me shi annabi lut dan dan uwan annabi ibrahim ne domin shi Ibrahim Allah ya kara masa aminci ibnu wa ibnu Azara ko ba haka bane Allah ya ce wa id qala Ibrahim li abihi Azara can cikin aya ta 74 sura ta shida. to amma shi annabi Lut shine Lut ibn Harana ibn azara kenan shi annabi Ibrahim alaihi salam wato baffa ne gawa ga annabi Lut to shi annabi Lut Allah ya aike shi zuwa ga wata al'umma wadda take babbar al'umma ce suna zaune a wata alƙarya sunan alƙaryar sadu da kuma kewaye amma wannan alƙaryar wato sai Allah ya bar wata alama da ke nuna ya yi fishi da mutanen wurin saboda aikin da suna sabal ali ai mun bar wata aya ma a ƙauyen mutanen lut Da waɗanda suke jin tsoron azaba mai raɗaɗi an gane ko kuma wannan garin na tsakanin garin alkarak da kuma ainihin ashobak to shi annabi ibrahim alaihi salam sai ya tura shi zuwa wannan ƙauyen bisa umarnin allah je ka waɗannan makwabta ɗin garin sadum da amura don an san su da wani mummunan aiki na namiji ya kasance da namiji je ka hana su wannan mummuna aiki din ina fata an gane ko to da haka sai ya aike shi to da ya aike shi amma ga abin da suka faɗa na miyagun maganganu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kamar da muka ji wato kazzabat qaumu lutin al-mursalin id qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun lokacin da ɗan uwansu lot yace da su ba za su tsorci Allah ba ahem inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin ni gare ku manzo ne fa amintacce daga Allah na'am فاتقوا Allah sannan ku bi. سنن كبيني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب bana roƙonku wani ajir mun yi bayanin ma'ana ajir a baya wato ladana kawai abun Allah ne ubangijin halitta to kaga yanzun nan ne a aya ta ɗari da biyar zai bayyana hakikanin mummunan aikin nasu to kafin haka sai mu sauke alkawarinmu na jiya wane ne annabi hudu da muka ji jiya wane ne kuma annabi salih sannan sai mu ƙara karkarewa da shi kansa annabi lot in yaso sai mu ɗora mu ji ainihin aikin da suke yi wanda akan wannan Allah ya aiko shi annabi hud Allah ya ƙara masa aminci shine hudu dan abdullah dan riyah dan jarud dan adin dan iwas dan iram dan sam dan nuh wata kuma hanyar na cewa shine hudu dan shalih dan arfakshat dan sam dan irin wannan dangantaka din ka wakkala ingancinsa zuwa ga Allah domin ko salsalar annabi sallallahu alaihi wasallam ne tana da mataki guda uku akwai wanda yake in ya wuce daga wuri kaza zuwa annabi adam akan kame baki ne akan ce kazaban nasabun to mare annabin Allah hud shine wannan ya kira mutanensa da ake kira ad an gane ko waɗanda suke raye jiya mu yi bayanin yankunan su al kuma yanki ne wanda yake na rairayi suna tsakanin yaman da kuma oman zuwa yankin da ake kira hadramaut annabi Hud ya kira su zuwa ga bautar allah shi kadai su bar bautar gumaka kuma adawa mutanen annabi hud an ce suna bauta ma fitattun gumaka ne guda uku akwai suda akwai samu da kuma haiba amma gaba daya an yi an yi an yi su bar bautar gumaka suka ki to sai Allah ta'ala ya aiko musu da bala'i Allah ya rike musu ruwan sama shekaru uku to kaga wato maimakon su daddara suka ci gaba to da Allah ta'ala ya tashi aiko musu da azaba sai ya zo musu da wata azabar ya saukar da ruwa amma kuma cike da azaba duk da haka suka ki waɗanda suka yi imani sun imani Allah ya kautar da annabinsu daga tsakaninsu sannan daga baya kuma sai Allah ya sallada musu iska mai tsananin bugu mai kadawa wanda har je muka bada misali da iskar nan da aka yi a Amerika shekaru hudu don kaɗan ya kintato girman wannan iska da kuma hadarinta misali irin su Hurricane Katrina wanda aka yi da kuma irin su wannan gobara ko kuma guguwa daga teku da ake kira tsunami alal misali to annabi hud kenan annabi hud malaman bin diddigen tarihi suka ce mutum ne wanda Allah ta'ala wata masa ainihin wato kyawun kera jiki amma kuma babban sa dan kasuwa ne malaman tafsiri suna cewa a lokacin da Allah ya karɓi shi na shekara 150 sannan inda zaka kinta ta kenan kaga shekarun rayuwarsa to shi na annabi nuhu ba ko shi duka duka shekara 150 ne kawai amma shi annabi hudu jiya mun ji wajen shekara dubu har da kari subhanallah to Allah ta'ala ya aiko shi ne takriban wajen shekara ta dubu biyu da ɗari biyar wato kafin bayyana isa almasihu alaihi salatu wassalam zuwa shekara ta dubu biyu da ɗari biyu kuma ana ganin kabarinsa na kusa da yankin da ake kira hadramaut a yankin yaman to wannan shine annabi hudu a takaice shi ko annabi salih Allah kara masa aminci da muka faɗa jiya shine salihu dan ubayd dan samud dan ashir dan iram dan sam dan nun Allah ya aike ya aike shi zuwa kabilar samudawa dan ya kirawo su zuwa ga bautar bautarsa shi kadai Allah azza wajal su yi fatali su yi watsi da bautar gumaka amma ba su yi imani ba ba su yi aiki da nasihar da ya musu ba a takaice sai suka ringa tuhumarsa da ainihin shirme yake yi walantuwa ne wasa ne kawai har suka bukaci inda gaske ne ya kawo musu mu'jiza wadda muka faɗa jiya mu'jizar ita ce mai taguwa kuma taguwar wadda mun ji bayanin ta jiya yadda take karshe suka soke taguwar sannan kuma Allah ta'ala ya kama su da abin da suka annabi salih ah, mutum ne wanda suka ce yawanci yakan yi tafiya abin ba ma kalmi a kafa shi haka malamai ke faɗi saboda tsintsini da gudun duniya kana yamshi hafiyar kafa ba takalmi subhanallah an ce mutum ne wanda yake hatta ma ɗaki na zama ba ma ya bukatarsa yau yana can a yawo a yadda sabon Allah saboda su suna ganin ah yaushe ma kake da lokacin da har zaka kwanta ka ji daɗi bayan ga babban kwanciya a gaban ka kabari na jiran ka, misali la Dari biyar ne da hamsin Allah daga tamanin Allah ya karɓar shi wannan duk za ku samu irin wannan bayanai misali cikin wannan littafi mai suna masu'atul ma'lumat al-islamiyya al-muyassara wanda darus sabuni suka buga na dan uwa Ahmad Mustafa Faisal tare da cewa ba wai aiki aka yi ma littafin sosai na ka'in da na'in ba amma dai ma'lumat ne muhimman gaske ah, wanda sukan dan kusato maka da abin da kake da shi na tarihi wanda Allah ta'ala ya ambata a littafinsa mai girma Allah ya samu dace sannan kuma wannan kenan a daga nan sai kuma annabin da muka ji labarin yanzu nan shine annabi lo Allah ya kara masa aminci annabi lo mun riga mun ji ya zun a cikin bayani an ce dan uwa ne nawa dan dan uwan annabi Ibrahim annabi Ibrahim yana da dan uwa Haran dan azara to shi ya fi annabi lut da zuni wannan bayani ko to Allah tabaraka wa ta'ala ya aike shi zuwa ga wannan gari da kuka ji wannan shi wannan gari suna kiransa Sodom and Gomera a cikin harshen turanci Sodom and Gomera amma sunan garin Sodom wa Amura Amura na'am ya je ya faɗakar da su ya yi musu wa'azi amma sun ki saurare lokacin da ake ganin an aiko annabi lut shekara ta 1861 zuwa 1600 da kuma ainihin wato 86 sannan kuma rayuwarsa ta taqriban approximately shekara 170 da ainihin wato biyar to wannan shine abin da ya sauka a takaice na tarihin waɗannan bayan Allah laƙad في na fi في لقد كان في قصصهم إبرة للتكين قصوشنسو akwai abin اللورا أكوي mun ji wannan ki Allah tabaraka wa ta'ala na cewa manzannin nan ba wasu bane illa iyaka wato waɗanda Allah ta'ala duk wanda ya kare ta manzo daya to ya kare ta manzanni gaba daya kazzabat qaum lutin al mursalin id qala lahum akuhum lutun ala tattaqun ni manzon Allah ne gare ku suka karya tashi to har inda ya ambaci mummunan aikin da suke yi kamar da zamu ji in har zamu ci gaba akan wannan kenan za mu dora a aya ta 165 Allah ta'ala ya ce ne أتاتون الذكران من العالمين استمر وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون النبي لوط يتي أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكران من العالمين ينزو yanzu a ce ba abin da za ku yi illa a ce ku ringa zai kewa mazaje yan uwan namiji a ce ya kwanta da namiji a uzu billah shine mana a ta'tuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku ringa barin abin da Allah ya halitta muku na mata ba ku da hankali ne bal hir a da ku antum ku dai ɗan mutane ne adun yan ta'adda masu wuce iyaka kun wuce haddin ubangiji kaga cikin wannan kalmomi akwai tsawa akwai gargadi ga wanda zai wa'astu amma wallahi za mu kore ka daga garin nan to kaga nan annabi lut ya je gare su sun ce za su fitar da shi don suna ganin bako ne a kasar suna ganin ba dan wannan yankin ba ne to shi ne suka yi masa barazana to in baka daina wannan wa'azin da wannan kiranye-kiranye na a daina abin da ake yi ba to za ka kasance cikin almukwarjin waɗanda za a fitar da su a kore su a raba su ma da garin da ƙasar ma gaba ɗaya sai annabi lo ya ce mai قال إني لعملكم من القالين قال في النبي لوط يتي إني لعملكم من القالين yau aini dangane da wannan mummunan aikin naku min alqalin alqalin ay almubghidin la uhibbuhu wa la arda bihi fa ana ni wannan aikin da kuke yi ne ina cikin masu fishi da shi ina kyamarsa ina Allah wade da kuma zan roki Allah a kanku in ba ku daina ba sai addu'a ce mai rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun Allahu akbar rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun ya Allah ka cece ni ko ka ce ka tsamar da ni wa ahli ni da iyalina mimma daga irin abin nan da ya na suke aikatawa bana ya kai kara ga ubangiji Allah ka kawo min ɗauki, ka raba ni da su da ni da iyali na ka raba ni ka cece ni ma'ana ka tsamar da ni daga wannan mummunan aiki nasu kada ukubar ta zo ta shafe mu tunda ba mu da laifi na'am fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in sai muka cece shi muka tsamar da shi eh daga abin da suke yi da shi da iyalansa gaba daya muka kawo musu dauki da taimako muka raba su da wannan wuri gaba dayan su shi da iyalin to amma Allah fa ya togace ce me illa ajuzan fil illa ajuzan fil in banda wata mace ajuz na daukan kalmar mace tsohuwa amma anan ishara ne kawai zuwa ga matarsa illa wannan matar tasa ayin an gane ko malamai suka ce wa kanat ajuza sau'in baqiyat fa halakat ita ga tanan wata irin takwarkwashashshiyar mace ce mai cike da shirri da alkaba'i da jafa'i domin ita ce ma take yin fito an ce sai ta kunna wuta ganga ganga in harshen mutum yayi sama to masu luwaɗin sun ce a a gidan lutsu da bayani yau an samu samari kiyar la ilaha illallah to haka take tsakanin su shi yasa Allah ya tsine mata da ita da matar annabi nuhu kaga dai shi a gidan annabawa suka zauna amma bai musu amfani ba wa mar'atu nuhin وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين suka ha'inci mazajensu Allah ya ce ku shiga wuta tare da masu shiga sauraka illa wannan mata din Allah ya bada labarin su a cikin suratul a'raf a cikin suratul hud haka kuma cikin suratul hijr inda Allah ta'ala ya ce to shikenan yanzu dai ka tashi ka bar garin nan fita fita fita fita dan mala'iku ne su bai san mala'iku bane shi ma kanshi hankalin sa malam ya tashi fasikan kuma suka danno sai gidan kira haba yanzu ba za ku shi Allah ba za ku kunyata ni cikin baki na eh ga ƴaƴana nan mata ku je ku yin auren kuke so suka ce ka ga ba romu da ƴaƴanka wa innaka la ta'lamu ma nurid ai ka san abin da muke bukata malam lamari ya damu annabi lut ya rasa abin da ke masa dadi. karshe suka ce kwantar da hankalinka mala'iku ne ba mutane ba ne su dama lokacin halaka su ne ba mutane ba ne kuma muna so mu gaya maka inna maw'idahum kuma subh alaysa as-subh biqari da asubahi za a gama da su za a halaka su yau asubahi ai kusa ne cikin mala hankalin sai kwanta an gane ko kuma ilai abin ne faru kenan lokacin asubahi aka ce gaba ɗaya da kai da iyalanka fata ku bar garin ku bar garin Allah ya yi fushi da wannan garin gaba ɗaya amma in kuka tashi barin garin wala yaltafit minkum kada ɗayan ku ya waiga wamdu haythu mai tu'marun ku tafi zuwa ga inda aka umarce ku malam sun fita da yake matar shaki ya ce la'ananne ya ce da ta ji karan dabbobin garin an ɗaga za a halaka su sai ta waiga ta ce ya kaumi ya jama'a ta sai aka ce shu'uma dawo kina cikin su aka hada da ita aka gama aka halakar su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mata ta gama hasara ta gama tabewa ki zauna a gidan annabin Allah amma karshe a ce kina wuta wannan ba karamin abu bane an gane ko to amma kuma wani abun mamaki ta zauna gidan annabi ga ta yar wuta ce a lokacin da kuma akwai wata matar da ita kuma ta zauna a gidan ɗaya daga cikin kafirai manya wanda ya ce shi Allah ne ita kuma yar aljanna ce luka da kadila lokacin da fir'auna ya zo zai mata azaba zai halaka ta dinga addu'a tana rabbi bil indaka baitan fil janna wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin addu'a take malam an ce ta ga malaiku malam na saukowa da turare irin na aljanna da likafani irin na aljanna fir'aun yana mata azaba murmushi take ita kuma sai ƙara fushi da jarewa. misali kenan suna gasawa mazajin su malamai aya a hannuwai amma inda 'yan duniya za su aure su su musu gwana gwale su gasa su sai ka ji shuru su ba su da hankali mata wasu daga ciki wasu daga ciki ana samun haka wanda zai ja ki zuwa ga Allah ga lahira kusan aljanna kusa da yardan Allah ba wannan kike so ba kin fi son mai ƙarya mai yaudara mai miki kaza kaza da sauransu a cika ki da surutu da ƙaryar boko ko wayewa Allah tsare mu ya kare mu hangen hadarin nesa ya saki wanka da ba haya hangen hadarin nesa ya saki zubar da ruwan buta karshe kuma ba ruwan ba Allah ya kare mu tsare mu da haka ya jama'a Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari dangane da waɗannan bayan Allah a nan za mu tsaya don mu cika alkawarin mun cika alkawarin tarihi a takaice ko mun faɗi annabi nu annabi huda a takaice da annabi salih da kuma annabi lut za mu shiga labarin wata al'umma da ake kira ashabul aika su waye ashabul aika amma sai gobe Allah ta'ala ya kai mu to laka na'am to kamala ayar in yaso kuma sai mu je ga najjaynahu wa ahlahu ajma'in wa najjaynahu wa ahlahu me ajma'in sai muka tsamar da shi an gane ko muka tsamar da shi fa najjaynahu wa ahlahu ajma'in muka tsamar da shi annabi lut da kuma iyalansa gaba daya illa me illa ajuzan fil ghabirin in banda wannan matar tasa fil ghabirin wadda take tana cikin wanzazzu cikin halaka shine al ghabir na thumma dammarna la qarin muka yi raga raga muka kaskantar muka halakar da waɗanda suka saura kafirin kenan na'am wa amtarna alaihim matara muka yi musu ainihin ruwa irin na azaba ruwa irin na azaba fata'a matsarul munzarin kir da irin wannan ruwa da aka saukar akan waɗanda aka yi musu gargadi amma sun ki jin gargaɗin na'am inna fi zalika aya. na'am wama kana aktharukum mu'minin da aka yi musu gargaɗi izo ar-rahim tabbas ka shine al-aziz mabuwayi ar-rahim mai jin kai za mu tashi da yardan Allah ko ba haka ba aya ta gaba kazzaba ashabul aikatil mursalin aikawa ko ce mutanen al'aikati laikawa kenan sun kare ta manzanni zamu ji suwai ashabul aika me ake nufi da aika in Allah ya kai mu gobe ta iznihi ta'ala Allah ya yi mana muwafaqa yanzu magana mu kan abin da ya shafi i'tikafi ne ina fata an gane ko kalmar i'tikafi wato matsala ce wadda take muhimmiya da ta kamata a ce an ba ta muhimmanci an yi mata karatu a tsanake don a fahimci makasudin shari'a dangane da irtikafi akwai wata mukaddima wadda take mai tsadar gaske wanda ibn al-qayyim cikin littafinsa zadul ma'ad fi hadi khairul ibad inda ya magana kan muhimmancin itikafi yace wato shi itikafi zan gaya muku ne a take shi itikafi wato ana bukatar haduwar hankali ne hankalinka ya tattara kan wani abu daya to in har ka zo ka ke da kanka a masallaci kana cikin wasu kwanaki dan ibada to na farko dai duk shagulgulan duniya ka aje su gefe na biyu ka haƙura da jin daɗin duniya ka zo ka haɗa wuri guda na biyar tunaninka ya koma kan mahaliccinka ƙari kan abin da kake yi sannan abu na gaba kuma duk wani abu da zaka shagala da shi ka aje shi in ban da karatun qur'ani in ban da sallah in ban da zikiri da ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam baka da komai fa to ashe wannan haduwa kan haduwa ɗin to kuma sai Allah ya haɗo maka alkhairai masu yawa domin kai ka haɗo hankalinka guda ne ko to kuma sai Allah ya haɗo maka alkhairai baka samu tashtiti ya kiyaye wasu daga cikin ladubba amma dai kalmar kafi tukun kafin mu yani ci gaba tana nufin wato in ka ce i'tikafi ana nufin kebewa asalin fi'ilin daga menene i'takafa i'takafa ko ka ce asali daga akafa ne ya akufu fa nazalu laha akifi amma za ka kara ma wato fi'ilin alif da kuma ta wato ka ce itta'ala i'tikafa ya'takifu i'tikafa ashe ita ibadar ana kiranta i'tikafi kuskure ne masu cewa ittikafi ai zan shiga ittikafi ba ittikafi ake cewa ba i'tikaf ake cewa i'tikaf wato ana kiransa al-mu'takifu al-me al-mu'takifu mai wannan ibada ana kiransa al-mu'takifu wato ita ibadar dai sunanta itika amma mai ibada din ana kiransa na ga muku mai al-mu'takif ma'anan al-mu'takif wanda ke yin i'tikafi Allah ya ambaci lafazin i'tikafi a Qur'ani ko can cikin surata biyu a 187 misali Allah yana cewa wala hunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku rungumi matayenku alhali ko na irtikafi a masallatai da suka ce a ah, tunda Allah yake fil masajidi a masallatai to kenan irtikafi a iya yi a kowane masallaci dan ya faɗa da jami ya faɗa da jami to amma dai gaskiyar magana a mabuta ilimi sun kasa inda ake irtikafi wuri uku wasu na ganin kana iya irtikafi a kowane irin masallaci ko da masallaci ne ma da ake yin sallah biyar suna ganin za ka iya irtika dalili wannan aya suka ce Allah ya ce wala hunna wa antum aakifuna fil masajid to ai masajid ya ce masajid jami'i menene jami'i menene masjid suka ce tun da ce masajid to kenan duk wurin da ke iya amsa sunan masallaci ya shigo suka ce amma banda musalla dan Qur'ani bai ce musalla ba musalla ne musalla bahaushe na kiranta mai masallata masallata daban masallaci daban ka gana masallaci nan masjid saboda suna ganin ba a yi itikafi wato za a yi itikafi a duk wurin da yake a inda ana iya amin ba a i'tikaf sai a masallaci jami'i ma'anan jami'i allazi tuqamu al-jum'atu fi wanda a ciki ana yin sallar juma'a ka kamar wannan masallacin kenan za a iya itikafi wato ba masallaci wanda yake ba a juma'a ciki ba ina fata dai an gane ko yawa to amma ya ne su waɗancan da suka ce ana iya koda a masallacin hamus salawat ne a sai kai musu uzuri domin sun kafa hujja da qur'ani sai mu ce ko kun kafa hujja da qur'ani sai kun koma zuwa ga bayanin kuma wanda aka bashi qur'ani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya ce aya ta ce eh amma wanda aka saukar masa da ayin yayi ne manzo Allah to haka in ka kafa hujja ai Allah ya ce al masadi sai mu ce to ai kuma hadisi ya zo daga annabi cewa ba a itikafi sai a masallaci na juma'a kenan wancan an gaya maka ne abu wanda yake gamamme amma mai bayanin shi kuma ce da kai ga yanda ake yi haka ba a yin itikafi sai a masallaci na juma'a ra'ayi na uku wasu suka ce kai ba ma juma'a ba duk wani masallaci in ba masallaci uku bane ba ma a itika kuma na hadisi hadisin Huzaifa ne kuma hadisi ne tabbatacce Sheikh albaniya albani akalla ya hasana hadisi fi ma a'lam an gane to babu itikafi sai masallaci guda uku to ya zaka yi kenan ra'ayi nawa kenan ra'ayi na farko yace me a masallaci kowanne kawai amma banda masallaci na biyu a'a sai a masallacin juma'a na uku suka ce kai duk wani masallacin juma'a ba za a yi itikaf sai masallacin guda ba masallacin harami da ke makka da masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ke na madina al-munawwara na uku sai masallacin al-aqsa wanda Allah ya tafiyar da annabinsa daga wurin subhanallahi asra masallacin guda saboda wannan hadisin la i'tikafa illa fi thalath masajid babu itikafi sai masallacin guda uku to ya zaka yi da ra'ayin nan guda uku sai mu ce ra'ayin tsakiya shi shi kyau eh ba za ka yi a masallatai na salloli biyar ba kuma ba za ka ce ka tsuke ma jama'a ka hana musu ba sai masallatai guda uku dalkatun bi dukkan itikafi comprehensive retreat itikafi inda cikakke ne to sai a masallatai guda uku wannan kuma gaskiya ne suka ce abin na yake jin ba wai ka kore mutane itikafi cikakken itikafi mai cike da romo da lada da lagwada sai masallatai guda uku Ya yi kama da hadisin da ke cewa wanda ya yi sallah a masallacin ka'aba sallah ta lokaci guda lada nawa ne in ku ya jama'a sallar lokaci guda a masallacin ka'aba na daidai da sallah nawa na dubu ina aikun kun jabe ta ba ta annabi ce ba sallan lokaci guda a ka'aba na daidai da sallah dubu ɗari ba ƙaramin falala ba ce inda Allah zai kaddara ka je makka kuma ka fitar da kasala da ganda da waye gajiya ka je a samu sallah su bayi da kai dubu ɗari a zahar dubu ɗari la'asar a rana kana da ladana nawa kenan sallah rana biyu miliyan guda duk duniya ba inda za ka je ka samu nan darajar babu shi sa wallahi ina tausaya ma waɗanda ke ina tausaya ma kaina sannan kuma ina tausaya ma bayan Allah da ke ba su dama su je aikin nan su ta bacci a unguwannin su duk baccin Najeriya da ishe su ba duk Najeriya ce wannan wasa da dama ne gara basan da ba ka da ita ba wurin ba Sai na kake da Ka'aba in ba wurin ba misali a duk duniyar nan to nace kamar irin wannan ne ko shakka babu idan Allah ya baka dama kai itikafi a harami a maka za ka ga bambanci ɗin bambancin ba na wasa ba ne natsuwar da yanayin da atmosphere ɗin da rashin gajiya ɗin da karsashin da wato gwargwadon jallin tsoron Allah da ke karuwa da kuma ni'intuwa irin ta kwakwalwa ɗin na'am sai ka ji subhanallah lallai ka zo gindin magani Allah ka ba mu damar haka da haka a takaice ku fara fahimtar abu na farko mun yi tare mai itikafi na biyu a ina ake itikafi mun ce a masallacin juma'a mun ɗauki ra'ayi na ina na tsakiya kuma dama khairul umuri aka ce awsatuha ba za ka ce a ko ina ba ba kuma za ka kore ba don kafi wato an samo daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda cewa manzo Allah na cewa taharraw lailatal qadr fil witr min al ashr al awakhir taharraw ku je ku yi farautar lailatul qadr maza maza ku yi farautar lailatul qadr wato a witri mara in ka ce mara wato kwanakin da ba su cika ba 21 mara ce ko cika ce mara ashirin da uku mara da biyar mara da bakwai mara haka da tara ma mai mara to waɗannan su ne dararen da ake fafutuka a yi farauta a yi zabari na wannan dare mai tarin albarka Allah ka samu dace sannan kuma wasu ma'abuta ilimi sun rajaha ɗaya cikin dare don sun ce ai wannan daren yawo yake yi yantaqi wani lokaci a same shi 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai to daga cikin hikimar kafi, a ah, tunda dai abin farauta ke ta lahira to bari jin kare ma masallaci kawai ba maganar wasa kaga hikimar ke tunda wannan dare akwai yiwuwar da ɗaya ne akwai yiwuwar da uku akwai yiwuwar da nawa akwai yiwuwar da bakwai da tara tun da yake haka ne kuwa to ba maganar wasa to bari in je in tare in zauna a gindin magani ba magana bacci sai abin da ba a rasa ba ko Allah ya ta adace dace Sallama sallallahu ya ce na zo in gaya muku ga daren da za ku samu lailatul qadr sai na tada wani da wani suna musu sai aka dage musu kawai sai aka dage daren da, tafi ta kokari hikimar shine ai ta kokari keep trying ah yau duniya ma ka shekara talatin arba'in kana neman ta kana da tsawon rai karshen kila ba kuma samu ba ballan tana lafiya abu dan kankani Allah ya da ke sunan kenan sannan kuma a wani lokaci ne to ya kamata a shiga kafi ko kuma mu ce manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana kafi goman karshe goman karshe goman karshe har ya koma zuwa ga Allah har ya koma zuwa ga Allah amma ya halatta kai ma'ana lokacin yin azumi kenan to in ko azumi ne fa babu irin ramadan tunda abin yana tare da farautar samun wani dare wanda yake khairu min al-shahr yarinya tana iya zuwa shiga itikafi budurwa eh amma da izinin iyayenta sai sun yarda kuma idan babu fitina kuma kar a tafi da shedanci da shigantaka dan abu bakin ciki sai ka iske wasu wasu wasu ban ce duka ba yan matan sai a tafi da wasanni ko a tafi da waya ana ma samari waya ko su wasu daga cikin samarin masu shiga ya yi kafi ka zo ibada kuma kana son ka bata maka lokaci ai bai kamata ba ai duk duniya kamar ban kwana da ita kawai hatta radiyon nan in ba wani za ka ji tafsiri ka karo na bayanan malamai wani me yana kan abin wani labaran za ka haƙura da su labaran duniya fiye da watanni goma sha ɗaya duka ke ta jinsu misali wani ya taho da mujallu da jaridu na'am sauransu duk wani abin da ba zai taimaka maka ka bi Allah a yi tikafi ba kamar shi kawai matar ka ma an ce ka nisance ta kai mara lafiya ba ma za ka kai masa ziyara ba na yi ta a cikin hadisi mara lafiya ba ka kai masa ziyara gawa ba a ce ka raka ta ba kana ji kana gani za ka gawa rami in kana yi tikafi ba za ka fita ba ba za ka fita daga mu'takaf na ga muku akwai mu'takaf da mu'takaf da iska mu'takaf bil kaf fataha inda ake itikafi mu'takaf da kasara mai itikafi ne to ba za ka fita daga inda kake itikafi ba sai dan wani abu da zama dole kamar mai cin abinci kamar mai kewayawa kamar mutum ba shi da lafiya da sha magani kamar mai wanka amma ka fita dan hira abokinka ya zo kai awa daya biyu uku ya labarin gida ya fa la yi kokari wanda ya shiga itikafi ka gaya da Allah a hakura da magana wata ziyara na yafe in Allah ya samu bito shi kenan in kuma na mutu zo ka dauki gawa ko wanke kai ta rami shi kenan magana ta tsari kaina so ake ka tunatar da kanka wani ka bar duk abin da kake da shi na jin daɗi to me kake nima ku wallahi malam inda za ka samu dama kaddara a dararen ya itikafi ka je manya-manyan masallatai na harami makka da madina ko ka je masallacin khair amina misali wani kai da ka gan shi a fuska ka san isasshe ne a kafa a sai ba yaya ya tafi ya tafi ba ba zan shiga ɗaya ka gan shi a ah, karka tafi ba ni da lafiya ka tsaya ka kula da kwarai to ka tsaya ka kula da mahaifi ya fi shigan ka ko shakka ba saboda idan abu muhimmi da mafi muhimmanci suka haɗu ka ɗauki mafi muhimmanci ita ce ka'ida idza ta'arada al-aham wal muhim fa lil aham idan muhimmi da mafi muhimmanci suka clashin suka ci karo ka dauki mafi to a nan wurin i'tikafi muhimmi ne amma ka tsaya ka bi iyaye a yanayi irin wannan i'tikama shine mai mafi muhimmanci sai ka dauke shi haka matar aure ba ta zuwa i'tikafi sai da izinin mutum ba zai je ya shiga itikafi ba ya bar gidansa ba abinci ta ayana dai Allah zai azanta ne a a eh gaskiya ne to amma ka tsaya ka bar ma gida abinci isasshe idan kuwa zuwan ka itikafi zai hana samun abin da za a ci dan kai ne ke zuwa kai ba mu shiga to ka tsaya ka nemi abin da za a ci yanzu aina saboda ka tsaya ka ciyar da iyali ka kula da su wannan wajibi ne farilla itikafi kuma abu ne muhimmi na ibada to amma aka samu cin karo sai ka dauki ne wannan ne mafi muhimmanci ina fata kuna gane ko sannan kuma yani a itikafi wani lokaci ake shiga itikafi to a cikin littafin al-ihkam sharhin andal al-ahkam an gane ko wato احكام الاحكام احكام الاحكام شرح ambatul الاحكام ما ta ilimi شوى الجمهور أنه إذا أراد الاعتكاف إذا أراد اعتكاف العشر إذا أراد اعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس إن دي متن ينصني الاعتكاف ما في يوم misali in zaka shiga itikafi gobe to mafiya yawan malamai suna ganin kar ka bari rana ta faɗi gobe face kana gwada itikafin ka kenan gobe kenan ko gobe jibi na tunda goman karshe za ta fara yaushe kenan yau na nawa da ranar kaza daren kaza akwai jumhur na malamai suna cewa ka shiga kafin ya ke to abin nan menene ranar ai ka kamar lokacin aikin hajji lokacin aikin hajji ana son mutum ya koma mina a cikin ayyamar tashrik ko kafin rana ta faɗi amma in har rana ta faɗi baka samu ka shiga ba yayi kowane lokaci ka shiga cikin dare ba in shiga ne kafin rana ta faɗi to ba samu na shiga ba saboda uzuri ba wai sakaci ba to duk wani bangare na dare in na je na shiga yayi in ma ban samu dama ba sai washe gari da sai bayan sallah asuba na shafi sai lura to ne misali kaddara mutum ya je yana cikin i'tikafi sai ya je gida saboda kamarwa ko wanka ila masallacin babu wuri na wanka shi yasa ana so a wurin da ake i'tikafi ya zama akwai karikicai masha Allah na sa rayuwa ta yi daɗi ina nufin akwai gun wanka in ma so samu ne akwai gun abinci dan na ga wasu masallatan ma har wallahi sun yi tsari za ka shigo su su baka kamar rasit hakan nan adadin mutane kaza saboda gudun cunkoso kada yawa an gane ko da kuma tace duk wanda zai zo dan abin bakin ciki wani lokaci sai ga an samu waɗanda suke masu sun halaye a zo itikafi ana ta rigima ana ta faɗa wannan ba karamin tashin hankali bane shi sa dole ne masallatai babu laifi a fito da ka'ida a zo kafi a ce an ga wani ya zo da makami zai rigima da mutane a itikafi ko ana ta ja'ija ko ne shigo da muguwar akida dan ba sa mutane tunani dole a sa ido a kiyaye bangaren mata a basu hakkin nake cewa akwai waɗanda na sani a eh, masallatai ka kusan zaka yi jima da sitni in ta kama su dora muku wani abu na haraji ba laifi a matsaya ku sai su tattara waɗannan abubuwa na kuɗin da suka tara a hannunku su sayo muku abubuwa na bukatunku da ya zama dole don taimaka muku rashin fita ni ina ganin wannan tsarin mai kyau ne in za a yi shi misali za ka yi itikafi to muna so mu san mutum nawa ne misali kamar wannan masallaci mu ce mutum ɗari biyar ka yi ko ko ya yawa ya yawa ba yawa misali ko ɗari biyar sun yawa to duka duka muna son mutum ɗari ko ɗari biyu a dai dubi kowa ma in ka kama a bashi tak wani da a nan kake yi to kawo mana tak ɗinka misali in har ta kama haka domin al'amari ne wanda yake yanayin zamani ne yau misali ta shi kenan da dokokin mu kar ka mana ko ka ga a cikin masallaci kar ka yi kaza kaza kaza sannan waye shugaban masu itikafi ta Ta yadda hukumar masallaci in ta tashi wani abu ya taso in ana son a miƙa sako ga yan uwa masu itikafi a bi ta hannun amir wannan tsari ne mai kyau sannan babu laifi a ce kila an kafa majalisi na karantarwa a wajen ɗaya tikafi ga mai karantar da mutane qur'ani ga mai karantar da hadisi ta yanda hankali zai koma kan ibada ce kawai ta kawo to na bane mai kyau wanda aka ga zai shagala da surutu da yi da mutane a yi masa nasiya wani kar ka bata ɗaya nan gaba ka tsoro shi Allah ka kiyaye wannan abu ne mai kyau to irin wancan tsarin aka tara ainihin kuɗaɗen da har zai yi haka da shi a kawo abinci abin sha da sauransu hatta magunguna ma a kawo in ma zai yiwu hukumar masallaci in akwai kwari da karfin tattalin arziki a samar da likitoci na kota kwana ko da wani abu ya faru a zo a rinda bibiya lafiyar yan uwa da ke yi kafi. bangaren mata a samu likita yar su mace wannan fa inda hali na dukiya duk abu ne mai yiwuwa gaske Allah kuma ka hore mana kai alwata ma. a takaice mai rage na itikafi an gara bayanin ku an faɗi mai itikafi mai hukuncin suna ce mai karfin gaske ba so mutum ya bari sai dan babu yadda za ka yi kama Allah tabbatar muku ni a iya sani na kusan musulmin Najeriya a yau iya abin da musulmi ke gaya ba ba na jin kashi 80 cikin 100 suna aiki ko kowace shekara a dai Najeriya sun kai na na yake so ka ce na kashi gufa ne ke itikafi dole sai mutum ya goma a'a ba dole bane yana da kyau dan za mu ba dama ku yi tambaya gaskiyar magana mutum yana iya shiga i'tikafi rana ɗaya. kana iya shiga kai mutum ma yana iya shiga da niyyar kwana goma daga bayan ya gaba zai iya ba shi ne fita kwarai kuwa da wani zai shigo da zai kwana goma to kuma sai ga kai ashe abin da ashe ban shirya ba to ba su tafi gida shi amma ai an fi so idan ka fara ibada irin wannan kada kamata ka yanke ba ko yawa to amma yanzu misali kaddara kaddara wani ma ya bishir da kake tsammani yayi ya fara i'tikafi sai aka gaya masa misali fa mata ta rasu misali ya zai mahaifi ya rasu to sai ya katse shi yasa babu laifi kamar shartanta a zuciyarka zan yi itikafin nan ubangiji in wani abu ya bi jirin bayan da zan yi zan fita Allah ka bar laga haka ya halatta ko aikin haka kai wannan da Allah misali to za ka samu amsar tambayar ka da tambayar da nake yi a yanzu kuna cewa ba a samun kashi 80 cikin 100 da ke irin tikafi ya mai yawa kashi ashirin cikin ɗari ya yawa to me dalili me da haka saboda ba san darajar itikafin bane dai kuma baka samu zama zuwa shigare haka fita daga itikafi in an ce an ga wata in ka fita a lokacin yayi amma zai fi kyau ka bari wasu malamai na ganin ka bari gari ya waye kawai ka zarce zuwa masallaci ka sadar da haka da zuwa masallaci to amma ya kai larura ka je gida ka fitar da zakafin da kai kuma ka je ka fitar da wannan sannan ka je masallaci amma inda zaka sadar da ibada da ibada la kana amran tayyiba to da yake itikafi na da hanyoyin tamboyi da yawa zan dakatar dan ina jin kai kanka mai karanta tamboyi damar da zamu bayar ba sani ba ne shawara ta ne a ba kowa ya tambaya ne akai ko ku dai kana tamboyi kan itikafi a rubuce a amsa su to ka gani da haka Eh, kafin ya karanta tambayoyi zan ba da dama akan kan yi kafi kawai nan misali uku nan uku nan uku inna hali na'am na'am yayi na magana akan cewa akwai wannan shiga ya kasu ya kai ba ki ba ko dai ya dawo yanzu kai ka gane abin da ya faɗa kallon sarautar Allah ne Allahu akbar eh me tambayar kace ya ce wai akwai yiwuwar in ya shiga yin tashi yau ya yi ya tashi gobe ya je gida a sake dawowa to wato tambayar da ya ne ku ji da kyau kun gani wato sha'anin Allah daban mamaki dan uwa ne wanda yake kurma ya tambaye shi kuma da yatsa yake masa ma ya fahimta kun bai yi ba amma ta haka din ya fahimci me yake nufi subhanallah allama al-insana ma lam ya'lam shi wannan bawan Allah yana tambaya ne kurma cewa ehm, mu zai yi mutum ya shiga ɗaya tikafi sannan kuma ya fita je ya dawo na jin tambayar kenan duk wani da gaske ya halatta ya shiga ɗaya tikafi inda larura misali ta kewayawa ban ɗaki ko ta wanka ko ta zuwa ya sha magani in dai babu a inda yake itikafi ka gaya masa kwarai ya halatta ya je ya gusar da wannan larura yana karewa amma ya dawo to tambaya da yake nam eh nam wala wani ni ba ka ce kai ne mutum ya yawa kuma eh. mutum na yi tikafi kace me kwarai da gaske ai abin da aka ce kada mutum ya fita daga wurin itikafi in ba da wani abu wanda ya zama larura ya zama masa dole ba ba shi da mai kawo masa abinci kenan ya fita ya amma zai fi kyau in za ka shiga itikafi in kana da aure misali ku yi aranjin da matarka ta dinga kawo maka abinci lokaci kaza in mai yiwuwa ne domin na na safiya Allah ya kara mata yadda ta taba kawo wa annabi halatta a kawo maka abinci amma in zai yiwu ko ka yi arrangin da wani da Allah wani ke kawo abinci lokaci kaza dan bana son nan saboda hadari shine akwai yiwuwar idan ka fita cin abinci ka gamu da abokanai duk iya iyawarka ka sa su gane ba za su gane ba ko ka gamu da wani abun da kai ma dole sai ka tsaya an ga kaddara misali result ɗin ku na jarabawa yanzu za a fara examination a gaya maka misali saboda haka in ka fita saboda larura ka je ka kusa da larura sai ka yi maza ka dawo Allah ya sa an gane tambaya nawa kenan muka samu anan dan mun ce na uku na uku na uku bismillah alaikum salam kwarai kuwa kwarai ya halatta ka bar garinka ka je wani gari da kake jin zaka fi samun natsuwa da kwanciyar hankali amma a matsayin mutum musamman wanda yake magidanci ko yana da iyaye sai ya sanar da su ya nemi su idan suka bashi koriyar fitila green light shi kenan sai kun samu tambaya nawa kenan anan to anan kuma fa malam alaikum salam na'am yawwa to kaga idan mutum zai shiga ɗaya kafi kun san kuma akwai zakar fit da kai zakar kono zai fi kyau kai ka fitar da zakar kono kai miji da kanka kuma ya halatta a fitar da wannan zakka ma kwana biyu kafin sallah ko kwana uku misali duk lokacin da aka ce azumin ramadan ya kai kwana ashirin da bakwai ya halatta ka fitar da zakar fit da kai domin shi aiki na kirki in ka gaggauta shi kafin lokacin yayi kai kamar zakka ne mutum duk shekara yana fitar da zakka a ramadan in ka fitar a rajab yayi ya fi da kai jinkiri in ka mutu da bashi ba gara ce kai ka da ka sauke bashi da haka in za zaka shiga i'tikafi ya halatta ya kace da matar kuma kana ganin duk gida ba wanda ya san yadda ake fitarwa to sai ka fita dan ka je ka fitar ka dawo in wannan ne kawai ya kai ka babu laifi amma dai zai fi kyau ka wakilta wannan ya sani ko kanin ka ko dan uwa ya fitar da zakka amara ka sauran mutum biyu a nan tsakiya na malam an gane ba kana nufin misali ashirin da shida da daddare ashirin da shida da daddare ana washe gari ashirin da bakwai kenan nufi eh ya halatta mana ka shiga auki kana nufin cewa daren ashirin da bakwai kenan mhm. babu laifi tunda ai kana cikin goman karshe ai ko ba ana cikin goman ƙarshe in ka shiga ma misali ranar 21 da 2 da 3 a takaice halatta ka shiga cikin wannan kwanakin in za ka yi kwana goma in ma kana son ka yi ramadan din ne gaba daya ya halatta ka yi ana cewa ɗaya ga ramadan ka fara tikar ko akwai ya halatta dan umar ya yanka kuma Allah ya kara masa da kuma ya cika amma an fi goman karshe shine abin da ya tabbata a sunna annabi baya fasawa har ya koma ga Allah bai fasawa har ya koma ga Allah sallallahu alaihi wasallam saura daya a tsakiya na malam wani Bukata ku zo ku dafa abinci ku so saboda gudun kila danti saura ku kawo wani abu mu muku inda wannan shikenan amma ka tafi da abincin ka komai da komai irin wanda hukumar masallaci ta amince babu conflict yayi mun kare tambaya uku sura nan nan malam wa alaikum salam ana iya itikafi a wata wanda yake ba na azumi ba gaskiya ban san wannan hujjar ba eh mafi kyau kai a watan azumi ko ma in kana azumi wasu suka ce eh ina zuwa wasu suka ce tun da dai an ce kai da azumi kai da azumi to ko da ba a watan ramadan ba in dai kana azumi zaka yi amma abin da yafi rinjaye aikin magabata ya tafi akai manzo Allah ya rayu ake sallallahu alaihi a watan azumi kuma al-ashrul awakhir tambaya ta biyu wa alaikum salam waɗanda nauyinsu ke kanka hawa-hawa ne waɗanda suka fi girman haƙƙi iyalanka da 'ya'yanka waɗanda kake da i da a a kansu amma ka ɗauka ƙannanka da dangi irin na zumunta waɗanda ciyar da su kai tsaye ba nauyinka ba ne ba za ka ce dan su ba za ka je ita kafi amma mata da 'ya'ya da iyaye waɗanda ƙarfinsu ya ƙare ba mai ba su abinci sai kai kuma shiganka itikafi zai ja musu matsala da gurguntuwar tattalin arziki to ya fi alkhairi ka tsaya ka koya da nauyin su da shi da ka shiga itikafi Allah ta na dai gane ya tambayar ta ka sosai kuma tambaya ta karshe kenan ko alaikum salam eh wannan bi daraja of course masallacin makka mana ko ba haka ba saboda masallacin harami kaga an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani masallaci ne na farko ce masallacin harami domin Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan hudan lil alamin sai aka ce to sai wanne ya manzo Allah ce sai masallacin Qudus tsakanin sai ce shekara 100 tsakanin su saboda in kai sallah na gaya maka a masallacin harami sallah na lokaci guda lada nawa ne dubu ɗari amma sallah a masallacin madina lada dubu ne sallah a masallacin kudus ɗari biyar ne Ke nawa ne gaba saboda masallacin harami shine gaba ko shakka babu dan shine masallacin da abraha zai je ya rusa Allah ya aiko masa tsairan ababi tarmihim bi ijaratin min sijil faj'alhum ka'suna saboda ba masallacin da yake masallacin harami gaskiya daraja sai dai kanka manta kuma babu masallaci da ake tafiya takanas ka je kai sallah cikin banda guda uku nan misali baya halatta ka bar Kaduna ka ce shikenan na samu labarin wani masallaci a Masar bari in dan sallah a masallacin la baya halatta saboda darajar masallatan nan su kadai ne zaka ce to bar in bar Kaduna specifically bari in je yi sallah a masallacin Makka masallacin Harami da masallacin Madina da masallacin Qudus baya da su ba haka Allahu akbar خلاص sun kare ko sun mai uku sun kare kafin sun kare ku hakuri ba Allah eh ah, kun san akwai tsari ban sani ba yadda aka dan na san tamboyi na suna da yawa gaskiya kan wannan matsalolin ban sani ba za ku yi hakuri da karan tamboyi ne kawai a amsa babal questions a tsarin sa ku koya eh. to to karanta mana karanta hmm. ɗalibai na nan makarantar sanin sanin da zai a dalibai ne na nan makarantar suke tambaye cewa lokaci kafin zai riske su suna jarabawa shi za su iya shiga idan lokacin jarabawa ya yi su fita su je su rubuta jarabawa su dawo dalibai ne waɗanda suke rubuta jarabawa a wannan makaranta to zai yiwu su shiga kafi lokacin rubuta jarabawa su fita su je an ce baya halatta ga mai kafi ya fita da gun kafi sai wani abin da ya zama larura dole ya shafe shi to shi rubuta jarabawa dole ce eh dole ce dole ce ga ɗalibi to ni shawarar da zan bayar amma wannan kasancewa jarabawa dole ba ta kai kamar cin za ka ba shi awa nawa kuma yawa kuma kuma wani tabbas kake da shi ba zai zauna kusa da ya mace ba wani tabbas ga yamin wani tabbas kake da shi fine da haka ne yana bada shawara in dai ɗalibi yana son ya yi kafi kuma ga barura ya ɗibi adadin kwanakin da kawai zai iya yi eh na san jarabawa ta fefa ta lokaci kaza ne to zan yi kwana biyu gobe ina da exam shikenan zan je jaraba ba zan yi kafi ba in ta katse kafin gobe ya sa makarantar wannan ayoyi aya na farko inna fi zalika la ayatin ila akhir aya ya samu guda takwas sai wa inna rabbaka lahuwal shi ma samu guda takwas sai jimlan su 16 cewa asamin da na bayar inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin to ai dama tare suke da wa inna rabbaka ko ba haka ba saboda in ka samu wancan adadin zaka samu wancan ya samu guda nawa sha shida to dan uwa mun gode Allah ya bada lada Allah ya saka alkhairi wannan muna faɗa ne saboda kusan zaburar da mu wajen faɗa da bincike kan Qur'ani saboda kitabun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab shikenan tambayar na jin sun kare ko wa السلام mutum yana da makwabci yana da aƙida mara kyau zai bashi zakan kono ya danganta idan kana ganin bashi zakan zai taimake shi ya gyara ya dawo zuwa ga Allah sai ka bashi idan ku kasancewa kawai za ka ƙara hangada shi ne ci da banna kar ka taimaka mutum kan sabon Allah da banna na na zaka. E, zakka zakar kono eh, A, ita zakka abinda aka ce a cikin hadisin ibnu umar yana cewa manzo Allah ya wajabta mana zakar fidda, kai a matsayin abinci ga miskine kuma tsarkakewa ga masu azumi naka idan iyayen matanka kana ganin talakawa ne zaka ba su shikenan amma ba shi bane mafi alkhairi mafi kyau domin iyayen matanka akalla suna da wata dangantaka da zaka iya taimaka musu irin dangantakar da wani ba shi da ita to wanda ba shi da dangantaka shi ake so ka ɗauki zakka ka bashi ba wanda a dalilin dangantaka za ka taimaka masa ba amma ka lura in ka ba iyayen matarka zakar fit da kai fata yi. amma ba shi ne mafi dacewa ka kalli wanda babu wata dangantaka ko ta kusa ko ta nesa ka bashi su ma da iyayen mata akwai provision na ka taimaka musu albarkacin yadda ke hannunka ai ina fata an gane subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin